jiya shugaban kasar najeriya goodluck jonathan ya yi maganar cewa kuɗin nan da kuke canza sheka sai kun rasa ma abincin da za ku ci saboda apc ba ma za a ba ku mukamai a cikin sauki ba na ce to bari mu ji ta bakin iri irin kuɗin me za ka ce akan wannan siyasa ta mu ta arewa ta sha bambam da nasu musamman ta yan south south wanda su kawai suna siyasa ne don kuɗi ko don mukami amma mafi yawancin ɗan arewa yana siyasa ne saboda aƙida saboda kuma mutuncin shi da kuma kare haƙƙinsa don wannan magana da yake na ganin kaman gida da irin magana irin wanda aka yi ta a cikin gidan giya eh, eh. amma in ba magana irin ta gidan giya ba tun kafin ya siyasan nan an sa mutane suna da sana'a suna cin abinci siyasa ba mu ɗauke ta sana'a na dindindin da za a ce ba za ka yi cin abinci sai ka yi ta hmm. kuma idan da da da ba a siyasan nan me muke ci saboda ina ganin wannan ba magana bane sannan na biyu mukaman nan ka san ba su da yawa kuma wanda suke nema suna da yawa tsari ne na Allah kuma Allah ke bada kuma kan ba wanda ya ga dama in banda Allah ke bada mukamin. makami ba za a ce wa Najeriya a ce an taɓa wani mutum shi Goodluck shi ne mataimaki shugaban kasa ya zo zama shugaban kasa domin a wancan lissafin ba wanda ma yake taɓa lissafi ko da wasa ba a taɓa kawo shi ma a wa shi zai zo ya zama mataimakin marigayi Umar Musa Yar'adua ba mm. amma duk Allah ya yi tsari sai aka ji a bayelsa aka ɗauko shi a can minority ma shi minority ne zalunci ne yema mutane yawa mm. kuma duk wanda yake da hankali musamman da mai hankali ya kamata a ce tuntun ya fita PDP nan eh, shi sa yawancin mu tuntun tuntun ne muka fita muka ce mun ba su wuri je su abe su a lokacin ma da mutane suke tsammanin cewa mu mun yi rashin hankali mun fita za a da mukami mun kuma inda ba za a da mukami ba to ai aqida kenan an eh. ni kuɗi an ni mukami a jam'iyyar PDP na ce a na riga ni na zan na yi harama zan tafi inda nake ganin cewa zan taimaka domin talakawa su samu sassaucin rayuwa kai dan majalisar wakilai ta jihar Kaduna kai kuma hmm. kwamishina kusan tsawon shekara takwas yawa kuma dukkan mun ga a jam'iyya ce ta PDP mai sauraro zai ce ce a to ko in kun yi kuɗi ne kuke kaucewa sai ku bar jam'iyyar ku koma inda kuke ganin cewa za ku nemo wani abin daban. A ba haka bane ka san duk wanda yake siyasa domin jama'a. Hmm. Ran da aka zo aka ce maka an watsar da jama'an nan to sai ya taimaki kan shi ya koma inda jama'a suke domin a cigar taimakon jama'a. A da jam'iyyar PDP farko farkon kafata kowa ya sani irin ayyukan da ta yi musamman dai ni inda nake a jihar Kaduna. Hmm. Mutum ko shi ne hasiri za a sada ya san cewa shekara takwas na farko farkon jam'iyyar PDP a jihar Kaduna ta yi ayyuka ana kiran makarfi limamin raya karka da birane. To da ka san mafi yawanci mutane idan sun samu mulki sun ga kamar abin ba zai sance ba sai kuma a koma a manta da Allah a manta talakawa a koma kuma ana izgilanci ana girman kai. Hmm. To wannan izgilanci da girman kai da ji da kai shi yasa PDP mu irin muka cewa ba za mu ci gaba da kasance kasancewa da su ba domin aƙidin da ake da shi na da na taimakon talakawa na taimakon jama'a na yin ayyuka yanzu ya kawo ba a komi kawai sai sama da faɗi. domin eh, ku inda ba za a taimaki jama'a musamman kama na da na fito karkara in dai ba zan iya zuwa in ce a yi kaza a yi kaza a yi ba mutane na san daraja na a wancan lokacin na sa an yi hanyoyi a ƙarƙar hukuma na binin gwari na sa an jawo ta ƙarƙar hukuma tafi gwari na sa wasu an biya su kuɗin makaranta an yi kaza an yi kaza duk a wancan lokacin to yanzu mutanen da ke shugabanci irin su goodluck ne irin su muntari ne irin su na madisamba ne su kansu kawai suka sani ba a ma damu da kowa ba balle ma ku 'yan siyasa ma ba damu da ku ba balle talaka da yake jira ya ji an ci yau an zo za mu shi hanya yau za mu shi dama tambayar da zan ma ce hmm. to ai kowa ya san ka da nama disamba ne har ya baka komishina ka yi shekara wurin takwas kana masa komishina na yada labarai hmm. yaya alaka ku take tun daga shi ka koma can kuma kana ga magana nan da goodluck yana cewa sai ku rasa abin da za ku ci a can baka ganin tana da alaka da irin waɗannan abubuwa to ni yanzu shekara na nawa nake a zaune ba ni da mukami an taba jin wani ya toje na je kohon saurare shi na ce ba na abin da zan ci na ga irin magana ce da ke a cikin gidan giya amma duk wanda ke da hankali bai zo wani maganan ba mm. shi fa Allah ne yake da abin da yake ba dan adam zai ci mm. wani wuri na cewa na hannu na rizqukun wa iyyakum Allah ne shi ne yake ba da abinci ba wani ba mm. ba jama'iyya ba ba siyasa ba na biyu idan ka raba mukamman nan wai guda nawa ma ne mukamman nan Najeriya mara mutane sun fi miliyan 160 amma duk mukaman da ake magana ba gaba daya gaba daya su tun daga kansila har zuwa sama idan an yi kokari an yi kokari a ci mutane miliyan guda sun samu a Najeriya gaba daya to saurayi me yake ne da su saka wannan ba magana bane kuma yanzu kowa sani ma daga cewa an ce Buhari ya ci zabe kowa yana labarin irin abubuwan da ke fara yanzu ana daddawa da abubuwa domin talaka samu sauki to da yana ganin bai kamata a ce shi gullo ya fara wani magana ba mm. domin ko ya kokari ya gama lami lafiya a irin na tura a ce dan fi gugu a dan ruha mai asiri zai na can kauyen otofe ya mm. zama shi lami lafiya ba kuma ya koma yana cokano kugiyar da za ta makale mai ko garuwa. siyasa siyasa ba fushi ake samu ba gaba ba fushi da gaba ba alheri ba ne ba